Mai sauraro barkanmu da warhaka Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kan batun yadda ake ta korafe-korafen daina amfani da matasan 'yan wasan cikin gida a babbar tawagar kwallon kafar Nigeria Super Eagles. kamar yadda kuka ji dai a shimfiɗar shirin batun da zamu mai da hankali a kai shine yadda ƙorafe-ƙorafe suka yawa na daina ganin motsin matasan 'yan wasan ƙwallon kafa da ke taka leda a cikin gida a najeriya musamman a tawagar ƙasar ta super eagles abin da ya sa masu bibiyar sabgar wasan ƙwallon kafa ke ganin babban koma baya ne duk ko da cewa akwai matasan 'yan wasan ƙwallon kafa da ke da hazaƙa to sai dai kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ga tattaunawar da abubakar isa ɗan da goyai da yusuf abdullahi tsamage wani matashin dan wasan kwallon kafar Kano Pilas da ya kafa wani sabon tarihi na jefa kwallaye biyar a raga a wasa guda. Gaskiya na ji daɗi matuƙa don ba zan iya misalta irin farin cikin da nake ciki ba. Wani dabaru kai amfani da su ne a cikin filin? Eto, eh, eh to gaskiya ya dabaru ne dai irin namu na 'yan kwallo. Kaman wani iri ko sirri ne? Eto, eh, to gaskiya dai sirri ne tsakaninmu. <laughs> kamar ana so a ji menene sirrin wannan kasa tsere da kake a guje wani lokacin mahabbal ɗin kana wuce ta eh to baiwa ce kawai daga ubangiji kuma sannan na sa a raina cewa zan yi hmm. wannan tarihi da ka kafa me ke nuna a tafiyar rayuwarka ta kwallo eh hakan yana nuna cewa gaskiya na fara da nasara insha Allah kuma ina sa zan fi haka ma da yaddan ubangiji a cikin wannan kwallaye biyar wacce ce tafi burge ka ne hmm, gaskiya kwallar ta biyu da na ci ita ce wacce tafi burge ni saboda ana ta mun complain akan ina yawan shigowa gurin ba na iya buga mm. so wannan kwallo dai da kafan hagu na ci gaba ɗaya bala-bala dukka biyar din dukka biyar din da kafan hagu ne to dama ka fi karfi ne da kafan hagu eh dama ni ba hagu ne mhm. to a cikin yan kwallo wane ne a duniya wane ne kake gani a matsayin idol ɗinka eh cristiano ronaldo ne to ai shi kuma badami ne eh to kuma ni gaskiya shi nake tun kafin ka haka ma <laughs> kana so ka ka biyo matakinsa ko a yanzu insha Allah na biyo matakinsa da yadda ubangiji to kai ne dan shekara goma sha bakwai a Najeriya da kafa wannan tarihi kuma wasu sun kafa a baya amma sun fi ka yawan shekaru shine lamarin yanzu ya baiwa duniyar kwallon kafa mamaki me za a gani a gare ka kenan a nan gaba insha Allah za a ga fiye da haka ma kuma sannan wannan nasarar ta samo ne daga tim dina jihata da kuma abokanai na musamman babban abokina mubarak karmami misali ka fi son ci da kafar dama ko da kafar hagu ko ko da ka Eh to gaskiya dai na fi son ci da kafa ta ta hagu to madalla tambayar anan ita ce ina matsalar take ta batun daina baiwa matasan 'yan wasa dama bar mu soma da mai sharhin mu na wannan lokaci Ismail Abba Tangalashi. Gaskiya akwai dalilai da dama da suka sa masu horar da Najeriya yawanci ba sa ah, gayyatan 'yan wasannin cikin gida zuwa cikin tagoginsu musamman Super Eagles. Kaga na farko a Najeriya ne ana tsaka da gasa. Gasar fa bata zo karshe ba fa amma sai ga kawai saboda wasu 'yan matsaloli ko wani abu dai haka sai ga an ce an kawo karshen gasar. To wannan yana hana 'yan wasannin samun irin eh, yawan wasannin da ya kamata su samu domin eh, su kasance cikin karsashi a kodawan lokaci. Sannan na biyu akwai batu na cewa su kansu masu horarwa a gasar ta premier league ta najeriya akwai matsala da nakasa daga wurin su wurin kirkiran sababbin 'yan wasanni akwai abin da muke kira da merry go round a wannan league din da nigeria npfl za ga dan wasa ya buga kungiyoyi da yawa kakan nan ka ganshi a waccan kungiyar kaka mai zuwa ka gan shi a wata kungiyar to wannan yana hana wa wurin kirkiran sabbin 'yan wasanni a gara yanzu ma za mu iya cewa a wannan kakan mun ga kungiyoyi haka suna dan kirkiran wasu 'yan wasannin amma gaskiya wannan yawan amfani da 'yan wasanni da ake a league tsofaffin 'yan wasanni yana dakushe karsashin matasan 'yan wasa ba sa samun daman da za su shigo league din domin a samu wasu sabbin 'yan wasannin a baya ga wannan kuma za ga cewa league din na Najeriya da kuma su horar da league din a Najeriya da kungiyoyin sun dogara ne ka cokan da nasarar samun nasarar wasanni a cikin gida wanda shi ma wannan ba karamin na kasa bane za ga kungiya idan ta je wajen gida a maimakon ta zage ta buga wasan da ya kamata a ce ta samu nasara sai ga tana abin da ake kira kick and follow wato kawai sai dai su tare a gida ba za su iya fita su nemi nasara kamar yadda muke gani ana yi a wasu kasashen ba to waɗannan abubuwan suna kaɗan daga cikin abubuwan da ke kawo nakasu da rashin samun gurabe da 'yan wasannin cikin gida ba sa yi a taugogin Najeriya musamman su Aga tangala shi shi ma coach salisu musa jegus da ke sharhi kan kwallon kafa a najeriya na ganin turan gini turan zane game da matsalar baiwa matasa dama a tawagar najeriya ala kulli halin rashin bawa 'yan wasa matasa dama waɗanda suke cikin najeriya shine ike kassara shi league ɗin da ake bugawa musamman league ɗin nigerian professional football league da ake bugawa ko premier league da ake bugawa sannan yana kassara national league da ake wato mataki na biyu kenan na najeriya sannan yana kassara mataki na uku wato national nationwide league da ake bugawa rashin samunsa a ciki yana kassara gaba ɗayan harkar wasan ƙwallon ƙafa na najeriya saboda babu wani dama da ake bawa daga na ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku waɗanda suke bugawa a matakan wasan ƙwallon ƙafa a najeriya dama to hakan yana kashe zuciya na 'yan wasan suna ganin cewa idan ba ƙasashen waje suka je ba ba za a iya ba su dama ba kuma da dama daga cikin 'yan wasan da suke buga a gidan sun fi 'yan wasan na waje iya wasan kwallon kafan kawai abin da suke bukata shine a karfafa masu gwiwa a ba su horo da ya kamata a ba su da damar da ya kamata a ba su domin su daga a duniya to ko ta ina masu ruwa da tsaki kan harkar wasan kwallon kafa a kasar za su kare kansu kan wannan batu abubakar isa ɗan da ya ji ta bakin sharif rabiu inuwa a halan, mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya na farko ka duba shi lik din ba a samun wato masu ɗaukar nauyinsa a tabbatar da kuma an sa domin ɗaukar nauyin shi ike ba da ingancinsa rashin wannan ingancin kuma shi ike jawo babu wani abu da zai fita ka duba su kansu ƙungiyoyin ba su wato kafa akan wato jadawalin da ya kamata su kafa ba yauwa me kake za ka ga duk ƙungiyoyin nan gabaci ɗaya ƙungiyoyin da za ka yi misali da su ko da afirka ne za ka ga galibin ƙungiyoyin nan babu wata kungiya wadda take ta gwamnati to babbar abin da za mu fara fuskanta da kuma matsalolin na babban gyara mu fara tabbatar da ƙungiyoyin nan sun zama ƙungiyoyi ne masu zaman kansu kowa yadda kasuwanci zai yi mm. saboda haka in zaka sai dan wasa mai kyau zaka siyo mm. in zaka siyar mai kyau zaka siyar saboda haka ta wannan hanyar za a rinka samun gogaggun 'yan wasa waɗanda na tabbata in aka zo aka kasu ba za su zama kai wato in haka ne kenan magana ka ta gazgata yanzu da jadawalin ma yake yanzu a Najeriya kenan kusan kungiyoyin da suke sama ma ba na gwamnati bane ai ba na gwamnati bane mm. mm. in ka duba in ka duba duk kungiyoyin da suke buga Afirka yanzu mm. za ga ba na gwamnati bane kuma duk kungiyoyin da suke haihuwar yan wasan da suke bugawa national team din su da kasashen larabawa nan da kasashen Afirka da muke tare da su baƙaƙe da sauran za ga kungiyoyi ne masu zaman kansu saboda haka ta wannan hanya ita ce ta babban hanya mai kyau wadda babban gyara ne a kwallon kafa to amma mutane da yawa ba sa faɗa sai dai a komai a ɗora nff a ce ai su ne ai kaza ne saboda haka in aka da aka tsayar da waɗannan abu ina tabbatar maka da cewa kwallon kafa za a yi mamakin irin 'yan wasan da za a yi a cikin watan disamba ne dai hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya nff ta mika sunayen 'yan wasa sama da arba'in da za su wakilci kasar a gasar lashe kofin nahiyar afirka da za a fara a watan janairu abin jira a gani dai shine ko za a samu sauyi wajen baiwa matasan 'yan wasan cikin gidan damar da ta kamata a wannan karo kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago, Mustapha Adebisi ya ɗaukan mana shirin, kamin Sale ke cewa mu huta lafiya.